tattauna da ni da ita kasan shawara tsakanin ya da uwa wallahi ina ta bani maganar yaron nan da ya kawo wancan auren ki wannan hada ku da shi hada ku da shi to ya zama jiki za a ɗaura aure Taɓa. wallahi baba ba zai yi ba Eh. wallahi tallahi ba zai yi ba gidan baba alhaji zan koma wallahi tallahi ba zai yiwu ba tabbin gidan baba kauran maka kauran maka zaki koma ba ba baba alhaji ba mm-hmm. ki koma gidan baba kauran maka ke ki fita ki ibrahim wallahi tallahi baba ba zai yiwu ba wallahi ba zai ba za mu sha biki ashe a matsayina na uwa wannan yarinyar zan maganinta kudin nan suna zuwa mm. zan sa a rushe gidan nan gaba daya. an tantsam gini shi kenan eh yanzu ke ma abin da zaki mm. gidan ku can gidan gidan ku eh ki aika katti su rushe su rushe shi karti su rushe mana gida baban mai kwana a ina a gina wa za a yi sai su dawo nan su dawo nan oh. oh. ki aika da su goban Allah ya kai mu ki sa a rushe inda <laughs> to shi kenan inda makota ma a hatsina su duk a rushe babansu ya kwana a cikin ya ah, kin ji kin ji dai na ji kuma shi ma a rushe rushe gidan a rushe ke ko da ke da babanki duk sai maganin ku da salamu alaikum hajara kike ne to wannan yarinyar da yake gani yanzu yanzu nan auren ta ya mutu a kan wani hargitsi da ya faru saboda haka ni kuma na ga bai kamata na batta ta koma gidan mahaifinta ba domin in tana can zai kuma yi mata auren dole kina ji ko hajara saboda haka na kawo ta za ta zauna a nan gidan idan ta zauna har Allah ya sa ta gama idda ta samu miji sai ke aurenta shi kenan an wuce wuri. A wani gidan? Nan gidan mana. A nan gidan? A nan gidan? Amma kai da kanka ka san bana cin naman kaza, bana cin naman akuya, bana cin naman sa. Duk wata nama inda dabba ta mace ne ban ji saboda ban san kishiya. Ka san da wannan ko? Ka ɗauko mace min cikin gida? A nan gidan? To ba zai yiwu ba. to yanzu hajara wannan duk maganar taki da kika yi menene alakarta da zance na ko da maganar mu da magana da nazo da ita ta wannan yarinya kaga ba abin da ya shafe ni ba abin da ya shiga jikina ba zan karbe ta ba ba ta da gidan uba ne ko ba ta da gidan uba to ta koma gidan ubanta ranka ya dade mm. Ka hakuri na ga kamar zan kawo maka tarzoma cikin gidanka ka bar ni in koma gidan mahaifina. Ki yi shiru na ce ba da ke ake ba. Ina Hajara. Ina jin ka. Kin san babba kamata a garin nan, ni ne mai garin garin nan. A ce na yi magana biyu, ban yi daidai ba. Abin da nake so da ke zan nemi alfarma. Wannan yarinya tun daga da muka yi a fada kuma mutane suna ganin kimata. zan sa a nemo mahaifinta zai zo zai zauna mu magana a dandali in kafa shaidu a kanta lalle in ta koma gidan ba zai aura mata wanda ba ta so saboda haka daga yanzu nan da nake magana nake so ki bani dama har a nemo shi ka ga dakata na kasa fuskantar maganarka Me kake nufi tukunna? Daga yanzu din nan zuwa la'asar sakaliya. La'asar sakaliya? Kwarai da gaske. A yi me la'asar sakaliya? Sai in sa a nemo shi domin yanzu ya fusata ya bar garin ba baya cikin garin. Duk inda yake sai a je a nemo shi ya zo mu zauna a yi magana a daddale a gaban jama'a ta koma gidansa lalle ba zai kuma mata abin da ya mata da ba. Karfe nawa kenan? To yanzu dai gashi karfe goma da rabi. zuwa kamar awa shida kenan da ɗan mintuna hakan. Kaga, ni ba wannan zancen nake maka ba zancen wannan yar nake maka da bar gidan nan shine magana da nake maka akai. Haba Hajara, kin taɓa jin an yi cika uku rigis an koma sai ka ce a garin Arna? To, bari ka ji. Na baka awa nawa? Awa shida. Awa shida. Ka tabbatar ta fita min a cikin gida. Saboda bana ƙauna in buɗe da ganin awa shida in ganta a cikin gidan nan. ranka ya daɗe na ga kamar ba ta so kamar da ni gidan mahaifina kawai ba magana ki bace ishu a ji wani gulma da munafurci yanzu dai tun da kin bani awa shida na gode sai ta tashi ta shiga nan ɗaki wani ɗaki ɗakin naka ɗakin naka Allah ya sauwaƙe ta shiga ɗakin ka wallahi ba zai yiwu ba to ina za ta ta tafi ɗakin ɗakin baƙi da sun soro birgami nan kuwa nan na bata bari mu je in kai ta sai eh ka nuna mata me zo ka wuce mu je ɗaki ina da magana da kai